وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله wa ومن تبعهم بإحسان إلى ila الدين mai martaba Allah ya ja zamaninka Allah ya ƙara lafiya Allah ya ji kan mai martaba sarki ya sa yana aljanna Ubangiji ya daɗa tsarewa ya ƙara taradi ya sa albarka manya-manyan baƙi wanda babu lokacin da zan daki-daki ina musu maraba kuma ina mai yi muku sallama duka irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wannan sashe da za a bude na wannan makaranta mai albarka sashen da'awa wato yadda za a koya wa mata yadda za su shiga ƙananan ƙauyuka da yadda za ma su shiga maƙwabtansu su gyara alwala su daga gyara sallah a gyara wanka a gyara mu'amala shine da'awa wannan sashe ina roƙon kan gabatar da shi ina roƙon mai girma wanda ya jihadi babba a injiniya rabi'u bici wanda gaskiya ya burge mu na ji daɗi wannan kai ne da awar ina roƙonka yadda mutu yaran nan suke tafsiri to a buɗe musu wuta gurin fikiru التفقه في الدين shine ginshikin da zai ba su damar yin wannan da'awar saboda da yawa yanzu wallahi ana ta ruruma addini amma gaskiya mun taushe shi ba a bin ka'idojinsa yadda Allah yake so kuma gaskiya irin zubar da fikihu ne fikihu shine ginshiki to ina gabatar da ku waɗannan bayan Allah ina kuma fatan yadda kuka yi hadda alƙur'ani ko kuka sauka za ku yi dage gurin fahimtar alƙur'ani ta hanyar hadisi da fiƙin? Allah ya sa albarka daga ƙarshe kan na buɗe ina ziga ku mata na ga ku ne da yawa musamman 'yan da'awa ku dage mawaki yana cewa mawakin larabawa yana cewa malli bi tarbiyatin nisa'i fa innahu fi sharri zalika da illatu zalika al-ahfafi ba ni da tarbiyyar mace ba in ka tarbiyyar da mace fa al'adabin ya isa ya ce al'ummu al'ummu madarasatun إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعرابي ya ce uwa fa ita ce macen nan da kuke gani yanzu an ce za a bude da awa mace ɗaya sai ta taimaki ƙauye guda su gane fikihu su gane sallah mai gida ya gane yadda zai sa hula ya gane yadda zai sa takalminsa daidai ya gane mai gidan masu matan gidan saboda da fikihun mace ake gane komai to daga ƙarshe ina yi muku addu'a ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki wannan bawan Allah da ya assasa wannan makaranta har ta kai shekara 23 gaskiya mune maka albishir saboda annabi ne ya sa a maka kuma kai mana addu'a Allah ya sa yadda ka assasa mu assasa haka yadda mata har hamsin da wani abu alhamdulillah rabbil alamin Allah ya sa albarka Allah ya sa an bude wannan sashi da sa'a amma ina ba da shawara a sashen nan na dawa a sanya harkar tarbiyyar zamantakewar aure a ciki sannan a sanya harkar girki saboda mata ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma ana buƙatar tallafi na ni wallahi kullum an neme ni zan zo dan na koyar da abin da ake so na koyar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu